Emre hoş geldin. Natay. Gokay. Test. Tramítalo. gyara shi ka sa shi kawai a ya ka lafiya na sama shi

shine ai za a ce wai accidental ka gani shine ai accidental mene Whoop, whoop. are good to go. Yes. I babba dan ɗaukar mutane yeah Alhaji. Jun, kai ko ya kai ga kada não Wa. Jun wanda. Jun ko nan wa ku. Ah, nan ba yi ku. Wallahi this is Bapa Bobada Ogundi Evangelist people inside the MS Palace. Ahead of escorting the Rabbi from the palace. Bapa ne zai escorting ne shi? Me shi ana shi a ɓangare ke. Abubuwa ɗan wani ba yana bangaren sarki ma So, so they block the road. They don't allow area to be escorted. Huh? Yeah. Yeah. Should they see the there's no capture? I see the capture. You guys are still capturing. They don't release tear gas outside. They've got smoke outside. No, we should be, we should be Kamala. Inside the department, we should not. Whenever nobody is allowed inside. Mm. Chances of humility is 99 percent. Take and fix number something. Shoot Tiaga, shoot Tiaga. You can shoot Tiaga, sir. Can you see? Release of sulfuric gas was brought from Bada when he brings people in yeah. to interrupt yeah, the process of taking them uh, out from the palace. Is amurka amurka ta Okay, another one is coming. John, come. Yawa fa lafiya, ni fa ɗaukan nan nake kama ɗaukan kake. A'a. Eh ga su suna fitowa muna tunanin sun tafi da Yes. What is going on is the street is very rowdy, police commissioner. Yes, please come. Yeah, the station is coming.

and make So she call him on his phone number. Yeah, on this number. No, no, no, no, no, no. They See, leave that thing and pack your uh, sweater. Take, take, take, take. Hold on, I'm coming. I'm coming. Yeah. No, they are about to take him out, and you can see now. What, from what I'm seeing, the picture is beautiful. Some folks have been invited to. Yeah. Yes. Yeah, yeah. don kuwa yake fitowa ne muje zo mu je wani da dama ta samu da zamu shiga shi ne

ka fito ya zo fito da shi ko ba zaki mu cewa an ga bidiyon ka an a ciki Allah ka sa ka mm, live nake ne siyasa na cire shi daga nan eh? menene na cire na cire ID card dina da ID card eh ka ku cire ku kashe wayoyin ku eh. a dauka za wai fito da sarkin ne tun shi mu mu ba mu da ku yi ku je daga wajen Allah thank you no problem no problem ya aka yi wanka ya gaji a kaga gwara fa kan mashi nan Muhammad tsaya ana ya eh mu koma gefe eh, ya fi sauki ni ma ban yadda da wannan mashabu wannan ayarin ba yawa ya aiki lafiya kalar Led by government Kızma ya dikkatli. Eh ba za mu bari ba insha Allah. Gaskiya ne, ba za mu bari ba. You are right. You are right. You are right. Right. Where Regular governor. Where us go. Governor. hira da ba wani wanda zai tsaya nan ku tsaya nan shamsu mu tsaya nan hmm. lesbi here ka gane mu waje in sai ku dawo to kai hakuri ku daga can an gama tukunna yi sai ka zo don ware Yes, that is the caption. Eh haka, warke ba? warke eh, boss, eh, boss, eh, boss. jikin nasa ya samu daɗi. Aber Eh? wala ba mu sani ba sai da ya ga jami'an tsaron gaba ɗaya sun shiga ciki sannan izo yi shige da su mun sani ne mun sani ba haka ya ga dama ya je amma yanzu ai zai fito itar da su in ya zo fitar da su in za ku yi masa adalci yanzu shi yanzu za ku yi masa adalci sifin sai ku bari sai ya fito ya gani inda yana ciki adam ai ba ban wai ba yau sai ya fito ya gani tukunna hmm. in bai dau action ba sai ku yi ما ما خلونا haka ok express ne da freedom express ne da freedom ka san na zamani ne yanzu ba ma balansin eh, na zamani ne ba ma balansin eh? eh. ba zan faɗa <laughs> to ba tarwa ma sifin na gan shi yana kallo live yana bibiyar abin da muke shi ma ya sani It's a situation report, na abu ne. bukatar kashe mai wasa ko za ka irin wannan abin ai ba a san ka da na ne ba na kana focus ila ha ila ma ke gaba ɗaya kai sun fasa mai kai ba hawa wallahi sun fasa da ke mota daga na ba mota na ba ta yi gaba motar na fagilas eh, eh. kuma kuma ku tashi daga nan gurin sai kun ja sai kun ja kan ku tashi daga nan gurin ba ku magana Allah mutanen mu kuna da matsala wallahi hmm. Allah shi kaɗa wadda suna fitowa ne yanzu remove your and and the same currency and of the same Already. daina ina gidan sarki kalli facebook kawai live nake na sakawa da zuwa dey clear wetin dey Sure. Mm, let's go. haka ta mutanen nake haka cikin ɗan soke ta a ta aliyu Thank you. wani mai biyu muna so ba shi ne wani wani Wow.

Cássio. kamar yawan a cikin zuwa da shi kuma sai kuma cikin wadda da shi Thank you. gaskiya ni dai baka min adalci baka min adalci ba wallahi na rantse da girman zatin Allah duk wanda ya kira ni a program ɗin ka ya gani ba za ka min haka na ga dama shiga gidan ba a yi wannan abin da shi ma ko ba yadda zai dole ta zai masa kuma abin da yasa aka yi abin a haka saboda shi eh, eh. kawai me yake faruwa ai ba nan kawai zaka zo kana dauka ba cin ciki zaka shiga inda ake ba to dan me zaka zo ka daunan ka ba da rank rank baka bayar ka daunan eh ba balansu sattu ya shi report ke ni na wa hana shi na cikin ku ne waye ya hana shi bai waye ya hana shi su suka yi blog suka ce suka zo da suka zo ba aiki suka zo da suka zo da suke da inda ka san ya kamshi tsalla ba ba ya kamshi to ka hakka da ni na tare da ya san shi da shi ba na wani an zo da kallon abin da ake gudu shi ne shi ya tsaya wannan abin sai hada wani bala'i wani yana zuwa bai san ma wani sai sauka ba dan ma ba kowa ne ke instagram Ege bu da